shugaban najeriya mai barin gado dr goodluck ebele jonathan ya yi bayani yau da yamma da kakkausar lafazi akan wasu da bai ambaci sunayensu ba da ya ce suna neman tada zaune tsaye da yaɗa kiyayya tsakanin al'ummar najeriya a jabin da mai magana da yawun fadar gwamnati dr ruben abati ya karanta wa manema labaru a madadin shugaban kasa da yamman nan shugaba jonathan ya yi tur da allah wadare da waɗansu masu fata aji da ke neman harzuka jama'a da ya masu barazana da zumar neman biyan bukatun kansu da na siyasa yana mai cewa gwamnati za ta ɗauki duk mataki da ya kamata domin ta kare haƙoƙi da ikon da 'yan najeriya ke da shi da zaɓen wanda suke so cikin lumana da zaman lafiya a zaben gwamnoni da 'yan majalisa da za a yi ranar Asabar mai zuwa. The president condemns the very unseemly attempt by some politicians, groups and individuals to intimidate others, heat up the polity and cause disorder and public disaffection in the aftermath of the presidential and national assembly. Shugaban kasa ya yi da muguwar aniyar da waɗansu 'yan siyasa ko ƙungiyoyi da wasu mutane da ke yi wa waɗansu barazana da yunkurin da hayaniya domin kawo rudu da fitina a cikin al'ummar Najeriya. Jin kaɗan bayan da aka samu sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya. Yana mai cewa ire-iren waɗannan bargurbi da kalaman ɓatancin da suke yi ba zai karkata shirye-shiryen da gwamnatin ke yi na tabbatar tabbatar da cewa an yi zaɓe na gaskiya da adalci wanda zai ƙara girka demokuraɗiyya mai ɗorewa wanda 'yan Najeriya ke bukata a cikin ƙasar. Wannan jawabin na shugaba Goodluck Ebele Jonathan ya zo a daidai lokacin da ake ta cece kuce dangane da zargin da aka yi ma Oba na Lagos, Rilwanu Akinyolu, wanda ya ce a lokacin da 'yan al'ummar Igbo suke ziyararsa cewa duk wanda bai mara wa ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a kiwumi an bude baya a lokacin zaɓe ba to zai faɗa a cikin teku. wannan jawabin ko da yake oban na lagos ya musanta bayanan da aka yi da irin fahimtar da aka yi masa ya ce mummunar fahimta ce wadda aka kawo da zumar domin a bata masa suna jam'iyyar pdp ta yi tir da allah wadare da wa'annan kalaman yayin da ita kuma jam'iyyar apc a yanzu take nisantar da kanta daga waɗannan kalaman da ake cewar suna neman su kawo batanci da harzuka jama'a su kawo kuma barazana a zaman lafiya cikin najeriya ga dukkan alamu dai waɗannan kalaman da ake zargin oban na Legas yayi ba za su yi tasiri ba ganin irin tunar da Allah wadare da kuma nisantar da kai da dukkan jam'in guda biyu wa'anda ke kokarin cin gwamnati a Legas da kuma shugaban ƙasa yayi a yanzu inda ke nuna cewar za a kare 'yan ƙasa a tabbatar da cewa sun yi zaɓe na gaskiya da adalci a cikin Najeriya. Umar Faruk Musa, Mura Amurka, a Abuja, Najeriya.